shine limamin juma'a da ba imamu hamsu salawat ba yau ma akwai da mai kubari eh, kuma dai shi masoyin Allah to kullum yana so ya ga masoyi dan uwa na Allah shi sa manzo Allah cikin wani hadisi yake cewa sab'atun yuzillukumullahu yawma la zilla illa zillu a ciki akwai attaqaba wanda suke so son su dan Allah an bai zancen ko ana son juna dan Allah saboda haka har manzo Allah yana cewa in kana son mutum to ka ce masa kana son sa saboda haka Imam Junaid wallahi ni ina son ka ba ni kadai ba ni hashe haka da makalla fili domin ka ah, Allah ya saka da alkhairi yau kan ba gajiya Akwai tafiya.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 وإمام المتقين وقائد البر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم صدق الله العظيم manya-manyan malamai musamman ɗan uwana Sidi Ali Abulfaci tare da manya-manyan malamai masu daraja masu alfarma makaranta alkur'ani da kuma shugaban zakirai da mai masaukin mu gaba ɗaya alhaji Jibril mubi da sauran masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi maratan saniya. Ah, alal hakika uh, ah, kamar yadda malam ya ce yana so na tsakani da Allah ni ma ina son kowa tsakani da Allah saboda Allah saboda manzon Allah wannan kuma shine abin da ya haɗa mu soyayya saboda manzon Allah a hakika duk wanda Allah ya azurta shi da soyayya cikin Allah da annabi to hakika Allah ya bashi ɗaya daga cikin mabuɗan aljanna sabila da yana daga cikin wanda Allah zai yi musu inuwa ranar alkiyama mutanen da suka so junansu saboda Allah sun haɗu ne saboda Allah kuma saboda Allah za su rabu to hakika mu mun haɗu ne gaba ɗaya a inuwan annabi Muhammad. Mun haɗu ne saboda manzon Allah kuma za mu tafi cikin manzon Allah kuma muna burin Allah ya tashe mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika duk lokacin da harce zai yi magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dole wannan harce zai nemi kalmomi da haruffa da laffuza wanda suka dace ya zaɓa kuma su ma ba su kai su ba da labarin manzan Allah ba a sai dai ka yi iya ƙoƙarinka ka ga yaya za ka yi ka makkana wa mutane ka abbara wa mutane ka haska wa mutane girman manzan Allah da kuma kiman manzan Allah da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dan haka wani mai yaban manzan Allah ya ce fahwal lazi tamma ma'anahu wa suratuhu summa istafahu habib bari'un nisa annabi ne wanda ma'anar suransa ya cika sannan Allah ya zaɓe shi shi habibullahi ne ma'ana shi manzan Allah ma'anansa ya cika cif cif suransa ya cika cif cif mutum yana ɗauke da madda guda biyu akwai ma'anawiyarsa sannan kuma da akwai wato wato jismaniyarsa idan an ce ma'anawiyya ko ma'ana na mutum idan aka ce ma'ana na mutum shine ruhin mutum ainihin mutum wanda wannan ruhi shi ba wa mutum ikon motsi da numfashi shi yake ba wa mutum ikon gani da ji daga lokacin da aka ce an zara wannan ruhin to mutum babu ji babu gani motsi to dan Allah shine wanda ruhinsa ya cika cif cif a ma'anansa ya cika kazalika suratuhu suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya cika babu na kasa a ciki sun mastafahu habiban bari'un sannan Allah Ubangiji ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zamanto Habibullah. Maganganun da Sidi Ali ya yi maganganu waɗanda suna ɗauke da ma'anoni masu nauyi, fassara su ma idan ba mutum ya fahimci yayi ma'ana irin na soyayya to fassara wani abun ma zai gagara iya fassaruwa ba zai iya fassaruwa ba wani abu kaman ɗaya daga cikin masu yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al busiri yana magana a kan manzan Allah ya ce, damar da athun nasara fi nabiyihim wa hakum bima shi'ta madhan fihi take wansu ila zatihi ma ta min sharafin wansu ila qadrihi ma ta min idan ka zo kana magana akan manzan Allah sharadi ɗaya ne a kanka idan kana magana akan girman manzan Allah da'amad da athun nasara kar ka faɗa ma annabi Muhammadu abinda nasara suka faɗa ma annabinsu amma baya ga wannan wa bi ma shi ita madahan fihi kimi. duk kalman da ka faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka auna hakikaninsa ba ma'ana duk kalman da ka faɗa wa manzan Allah kalman bata kai ta fassara hakikanin manzan Allah ba fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa ya'ribu anhu natiqun bi fami domin falalan manzon Allah ba yi da iyaka balle mai magana da baki ya iya lirabi, ya iya aunawa ya iya fassarawa a gaba ya ce launa sabat a ayatuhu hohi na yi du'a adari sirrimami ya ce bari ba baka misali hatta mu'ujizozin manzon Allah wanda in aka faɗa hankalinka yake bugawa hankalinka ya gagara ɗauka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dare ɗaya ya tashi ya keta rasan mai bakwai gabaki ɗaya ya je ya dawo ba tare da ma wani ya san lokacin da ya tashi ya je ya yi wannan tafiyan ya dawo ba kaga wannan mu'jizan manzon Allah ne a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira bishiya bishiya ta bubbugo daga tushenta ta zo ta yi manzon Allah sujada ta samu wannan mu'jizan Allah ne a ce maka manzon Allah ya kira wata wata ta sako har Allah ya ce iqtarabatis sa'atu shaqqal wannan manzon Allah a ce maka manzon Allah ya nuna gije da ruwa a sha fasala musarmadan wa izrama maskal ma'i amsaka mulhaman ya nuna girgije girgije ya zubo wannan manzon Allah wannan mu'jiz ba suna na bane daidai da girman Allah abin su iya idraki sabat ya ayatuhu iz da manzan Allah ta yi daidai da matsayin gurin Allah a hayasmuhu hina da dari sirrimami sunan manzan Allah ana ambata duk cikin kabari zai iya mikewa saboda girman sunan ana ka je makabarta ka kira sunan annabi to ita kaɗai ta kai ta raya mace ce ba shi annabi Muhammad to duk wannan girman ayal wara fahmu ma'anahu fahimtar manansa ya gaji yadda talukai gaba ɗaya bu'di minhu mun munfakhimi a kusa da nesa ba za a iya gane manzan Allah ma'ana wanda suka rayu da annaba a zamani ba su iya gane manzan Allah ba balle wanda ya zo a baya Sabida haka da sahabban da suka rayu da annabi da mu da muka zo bayan zamanin annabi mun yi daidai ganin manzon Allah shine Eh, ta zaharu lil ainain min bu'din saghiratan kamar rana ne daga nesa da kana ganin ta yar karama kuma wata kitar hama dan ka kura mata ido dan ka ga shin tana da girma sai ka ga kallanta ma zai dada da ganin ka ne sai ka ji idan ka yana kokarin ce ma saboda Allah yake amma yanda manzon Allah da wannan da wannan kada bi mata ayal ulu hirsan al falam nartab nahi bai zo mana da abin da hankalinmu ba zai iya ɗauka ba awa alaihi wasallam mutum ne mai sauki wanda duk haukanka idan ka zo gaba manzan Allah in manzan Allah ya yi magana da kai zaka gane in manzan Allah ya yi magana da kai zaka fahimta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai ilimin da ya kai shi shi ya karantar da waɗanda ba su kai kowa ilimi ba ba su iya komai ba su san komai ba ya karantar da su suka zama malamai lam na nabi mata a uqulu bihi dan haka idan aka ce maka manzan Allah ma'anansa ya kowa cika suransa ya fi na kowa cika san a nuna maka wato mutane suna da khiffa guda biyu suna da malaf guda biyu ma'ana murfi guda biyu murfinsu na hakikan nuraniya wanda ya ɗauko shi daga alamul da kuma murfinsu na bashariya wanda aka ɗauko shi daga alamul nasu sai aka haɗa sai aka sako da ruhi aka sa a jiki sai jiki yana sawa da wannan ruhi amma daga lokacin da ruhin ya fita jiki zai koma ya zama kasa nasa kamar yadda Allah ya ce min haka laknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum manzo Allah shine wanda ruhi cika ma'anansa ya cika duk wani wanda kake ganin sa yana da rai a sama da kasa gaba daya to wannan ran mutajazzi'un ne an ruhi rasulillah an ɗono shi ne daga ruhi Muhammad ya za ci an dono shi da kunna kendur guda ɗaya a nan za a iya kunna kendur guda biyu to Allah shi shine abu shi wannan masana shi ya yasa ubangiji ya ce wa manzan ma arsalnaka lil alamin tulo ka ba sai zama ra'a talikai me yasa Allah ya ce masa rahmatan lil alamin abun ba wai yana abin da zaka fahimta ce rahma rahma a'a lil alamin masdari daga cikin kai ishtiqa rahm daga ciki aka ar-rahmanu da Allah ya ce wa ma ka illa rahmatan alamin annabi rahmatun ma'ana duk rahimu duk wani silatu duk wani abin da aka gan shi na to ina ma na nasha misali sabila da anewa wani wanda shi a duniya yana motsi da duk ke sarar samawati wa yana cikin rahmaniyya Allah Allah gaba sifan sana'ar rahman sai ya halitta gaba daya an fahimta da sifan rahman ya shi yasa ar-rahman Allahu rahman kuli a wuri rahman ku roƙi Allah ko ka ar-rahman bismillahir rahmanin rahim daga abu sai a to Allah sai ce annabi kuma shine rahmat alamin ma'ana da ka gan shi kasa fito ne rahmatullah saboda ya fito ne la ta saki gaba ta ɗaya halittu idan a buce ka annabi ne biya ainul rabbaniya daga ainul rabbaniya duk abin da gurin Allah to sai ya biyo ta annabi Muhammad abin da zai je da haka ne za ka ga ko malaman muz malaman ramzi sai su ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi shine alifu tafrida annabi sallallahu alaihi wa shine yawar lissafi daga lissafinsa sai dai a ce babu kawai daga lissafin manzon Allah sai dai a ce babu a wato Shehu Ibrahim radiyallahu anhu cewa yayi cewa yayi Allah sallallahu alaihi wa sallam faqa alan tadi na ba fi annabawa biya ma fasad in suka biya in ke nufi ma'ana shi ba annabi Muhammadu da ya Muhammad ba malaman rumu Oh. kamar yadda muke kirga harufa din nan a baje da to da ya ce yace inna katmal anbiya ifaqa arsal biya'i duk littafin da za zaka to kawai za ka saka ɗaya ne sai ka sa 0000 iya miliyan malala ɗin da babu lamba ɗaya ne yake da rai a cikin su wannan ɗayan ana cira ɗaya ziran abun banza 0 plus da amfanin komai amma da da a saka zero guda goma sai a ɗauko a saka irin alifu tafrida ya miliyan malala ya zama su kirgo ma'ana ko ta ka tafi kenan kana zuwa idan tara idan ka ce tara sau tara ahu tara sau to idan ka ɗauko eh na nawa ne zakun din saba'in da nawa saba'in da ashirin da bakwai ashirin da kuma sana abu suna gane yadda shi ma ka kowa ka goma ya annabi ne sun wa غير wannan su annabi da da ta cika babu nakasa a ciki haka bi Allah wanda ne akan sifofin manzan Allah kana rasul zahara launi ko kana rasulullahi fakhman mufakham manzan Allah ne abun gwababawa ma'ana idan ka ga manzan فخما مفخما كان خير الحكي مفخما وذا والمشي فيه تقلب dan Allah mai gwabi abi wa alaihi wasallam arbu manzo Allah yana da tsawo wato fi kusa da tsawo wa aksar zam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karta daga mutum mai tsawo sosai laisa bi dawilil ba'in wala bil kasiril mutaraddid ba dogo bane da dogon sa yayi yawa sannan ba gajere bane da gan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi marubun ne shi ba fari bane wanda zaka farin sa fari fatau ne Da farin an cuɗanya shi da jaja jaja sabil adam kuma manzon ba baki bane walaysa adil manzon Allah ba mai shi bane kuma ba a gashin manzon Allah sallallahu alaihi gashi ne wanda yake gargasa azimal hama kenan rajilu sha'ar mai sakaccen farakat aqisatuhu fara in ya raba gashinsa gida biyu ya sake wannan gefen a dama ya sake wannan a hagu to da sun rabu ba su koma hadu ba fala yujaruhu shahmata uznaihi idza huwa waffa an gashin sallallahu alaihi haka da aka ga jijjiga gashinsa sallallahu alaihi adinin mutamasik ana wa alaihi wa daure ka take ba jikinsa a daure yake khumsa manzan Allah suna da wato yana da shan kafafu a cikin kafin kafan manzan akwai dan kwai wanda zan Allah ya taka to ba za ka gaban ya fi gaba ɗaya ba da akwai wani shaf da yake shine da ka Allah mai do to ma irkun yadurruhul ghadab sannan gashin girma ya haɗu a gurin man soya. amma bai haɗe ba baina huma ne akwai wani wanda in manzan Allah ya fushi ya ta ma'ana ya ya ta jiyan ya haɗe da karan hancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baina aqnal irnain mai dogon karan hanci ne ya hasabu ka kula sosai ba sai ka gazaci ga hancin manzan Allah kwasa kaɗan da ya taso ba wai a tsaye ba ya ɗan tankwasa an habbil idan yayi da ko yayi murmushi sai ga katangu da ido yana ɗaukewa sabila da hasken da yake fitowa daga wushiryan manzan Allah. Sana e, kwara. Haƙorin sama yana kan na ƙasa, ba rabuwa suka yi ba. Sun rarraba kowane kori akwai gab tsakaninsa da ɗan ne na sama yana kan na ƙasa ne sallallahu alaihi wasallama. Haka yake da jan dasa shi kuma leɓin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jazir ne. sannan ka anna unqahu jidu dimyatin wuyan manzon Allah sambal kamtantu ba za ka jijiye jijiya ko ka ga alaman kun a manzon Allah dogo ne ka anna jida jimiyatin kamar wuyan manzon Allah ne na shan amma wani irin sufa ne wanda aka ga izama shaqallaha dan yana tafiya shi tata ne daga kafan shine wasu suka ce ko ne annabi ne ila da idan na daga in dogara da haguna in ka haguna sai amma cewa ban dogara ba ban da dama ba sai na manzo Allah shi abu na baki za annama ya diru sababi tafi sai ka ga yana taba kuma Huraira ya ce lanad ma lagai ina tafiya da manzan Allah mukan kawai tafiya in ba rike hannunka yi ba to sai ka kai in ba rike hannunka yi ba sai kai ka bi shi amma yana tafiya ne sallallahu alaihi wasallama izalta fata in zai juyo gabaki daya ba wai wuyan sai yake irin yadda muke ba yakan juya ne gabaki daya sallallahu alaihi wa sallama jullu nazarihi almulahaza yawan ganin manzon Allah gaba daya mafi yawan kallonsa harara ne ma'ana ba ba zai kura maka ido ba in ya kura maka ido ai sai ka mutu malam sai ka sume malam bahiyun muhibun lam tu'ayinhu muqlatun minan nasi illa shafaha ruhu wal hubbu yana da ƙwarjinin da in ya kalle ka sai ya bari ya kama ka da makyarketa haka ya faru wani ya zo ya ɗauki kan sakali annabi yana bakin rafi ya lallabo ya sababo sai ya ɗaga wuka takwabi zai kashe manzan Allah ya ce man yamna uka minni annabi sai ya ce Allah shikenan da annabi ya kalle shi kawai sai ya kama rawan jiki sai annabi Muhammad ya sai kawai ya yarda sa take a gurin saboda tsoro annabi sai ya dauka sai ya ce wa anta man yamna ukani man yamna ukamini wai zai hana ni da kashe ka sai ya ce kun khaira akizin hmm. ka zama fiyayyen wanda idan da ka rama laifi ba ka ramawa annabi sai ya ce shikenan je kana yafe maka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kalle ka dole zaka ji wani abu a jikinka kawai shine abin da shehu ya ce ai ko ya ce ka aini mahan inda al-khamilat laqad kana khayra al-khalqi fakman mufakkaman wa za haibatin wal mashi fihi mun ba azajju wa akna ba eh ba shi ba ba wa manki buhu ba eh wanda yake cewa ka aini mahan wa anjalu ainin ahdabu shafri wasi'un jabinu rasulillahi wal wato mu kanmu ma baitin ta mana kwarjini <laughs> mun gara kamo ta sabila da ta idan manzon Allah ya kalle ka to dole ka ji a jikinka saboda haka jullu nazarihi almulahaba mafi yawan kallon manzon Allah yana kallo ne da gefe wa aksaru nazarihi ila ardi min nazarihi ila sama mafi yawan kallonsa sa manzon Allah yakan kalli kasa ne sallallahu alaihi wasallam yabda'u mallakehu bis salam in ya haɗu da kai shi zai fara maka sallama sayyidina ali ce lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu tunda nake ban taba garin irin annabi muhammadu ba kuma ma a duniya ma ba za a taba yin irin manzan Allah ba shine abinda alfazazi yace a id nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yusha wala huwa yusha ka kalli annabi ka sake kallan annabi za ka gane ba a yi irin annabi ba kuma ba za a taɓa yin irin manzan Allah ba. Saboda haka idan ana maka maganan kyau irin na annabi Muhammadu to wannan ya shige irin kyan da matan misira suke yayyanke hannayensu sabila da jamalan annabi yusuf a'a matan wato annabi muhammadu imauta ake yi kyan manzan allah tana da dafi'iya tana da jazibiya tana da maganet ita kyan na manzan allah sannan kuma tana da menene ake cewa abin da zai tunkuɗe mutum annabi yusuf alaihi salam da matan misira suka gan shi ya yi kyau mm. ko da zulaikha ta gan shi ta shagabtu da sansa da Allah ce kar shagafa ha hubba mm. inna raha fi dalalin mubin me ya faru sai ta masa makirci har ta iya bin sa da gudu saboda sabon soyayya mm. to shi annabi Muhammadu idan ka gan shi da ka ji zuciyanka bai taba ganin abin da kake so kamar sa ba idan ka tunkare shi kuma sai ka ji kawai an maka kwarjini ya dakatar da kai kawai an maka waiji kawai sai ka ji ba za ka iya tunkarar manzan Allah ba saboda kyan manzan Allah tana da dafi'iyya tana da jazibiyya tana da fizgowa sannan kuma tana tunkuɗewa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda haka idan idan ka ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to hakika ka ga abinda ba a halicci wani abu mai kyau kaman wannan abin ba shine abinda al-busiri yace laitahu kassani bi ru'yati wajhihi zala an kulli man ra'ahu shaqa'u hmm. wa idza shimta bishrahu wa nadahu azhalatkal anwaru wal anwahu hmm. yace ina ma na ga fiskan nan na manzon Allah wanda duk wanda ya ga wannan fiskan babu shi babu rashin rabo har abada idan ka ji kanshin annabi ko ka ga hasken annabi sai ka ɗima wuce sabila da hasken annabi da ƙamshin manzon Allah ai ba iya wannan ba wanda suka je madinan manzan Allah ma suka dawo hmm. in suna ba mu labarin kwarjinin raudan manzan Allah ita kadai ta ishe ka kawai raudan manzan Allah ka je ka tsaya wallahi sai ka gagara magana kana tunanin idan ka je za ka yi bambadanci ka yi ta'addu'o'i in ka je sai ka gagara magana ka rasa tuna ma wani kalma za ka faɗa a gurin kawai sai ka ji ka rude, sai ka ji kawai jikinka yana makyarkita kawai idan ma da abin da zai iya kawo maka ɗauki shine hawayen idanka domin ya sanya ya kuma tunka. amma kawai za ka mance komai ne a wannan wajen shine abin da busiri yake faɗa ya ce mun je madina muna tsammanin idan muka zo gaban manzan Allah za mu yi bambaɗanci mu faɗa wa manzan Allah bukatunmu amma da muka zo wawa jimna minal mahabati hatta la kalama minna wala hima wa zahilna inda liqa'i wa kam azhala sabban min alhabibin habibi ya ce sai muka yi kurum min almahabati saboda kwarjini wawa jimna min almahabati hatta la kalama minna mun gagara magana wala ima uko mu iya daga kai mu kalli gunda annabin yake ma mun gagara wa in inda liqa'i muka rude muka rikirkice muka taɓarɓare, lokacin da muka halu wa kam azhala sabban ai sau da yawa saboda tsaban bege in ka haɗu da masoyinka sai ka gigice sai ka ce me zan faɗa ne ma a azkuru hajati amaskutu sayyidi alaika salatullahi ma taharal kalba dan faɗi bukata na ne ya rasu rasulullahi ko kuma nan shiru to kawai sai ka ji ka ruɗe gaba ɗaya ba za ka iya ce komai ba shine abin da shehu yake faɗa mana ba balu haza shauki wa shamlu jami'un walal hablu mawsulun famal waslu yumnahu ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فبائس إبراهيم للشوك واحد فلست أسنيه ولم أك عجمه وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يكشع أكفت على باب النبي محمد famar rama durri fahwa huwa ajda wa anfa bi makkata bil mas'abi khayfin wa Shehu shehu ce fama balu haza Ga shi ne ga raudan manzon Allah ya zo rauda ya ga gashi a rauda amma bai samu nutsuwa ba gana a rauda amma hankali na bai kwanta ba gana a rauda ina ta makyarkyata ina kuka hauka yana kokarin ya kama ni ce ya nafsu adraktil amani kai raina ki nutsu mana burin ki kan ai cika adraktil amani fa hazihi marabi'u khairin nasi ga ki a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wan nuru yastau haske yana haska ko ina fa alqad asaha wastaqarrat biha nawa gashi kin yi dogon tafiya buri ya cika kin iso gun da ake zuwa wa niltil munakin samu buri ma balu aine ki ta to kukan me za a ci gaba da bayan an samu buri sai ce kai fama balu haza shauki me ya samu wannan shauƙin nawa ne ka Shamlu jami'un gani mun haɗu da wanda nake so walal hablu mausulun har yanzu amma igiyan bai sadu ba kuma famal waslu yumna'u kuma haɗuwan ba a hana haɗuwan ba na haɗu amma ban haɗu ba an iso amma ba a iso ba <laughs> la ilaha illallah la ilaha illallah dole mu toɗi mautattun manzan Allah mu zamo mayu a hadaran manzan Allah shi ne wani yake cewa wani yake cewa kuna magana akan soyayya na manzan Allah kuna ce ana shauki yake cewa A ya azili da'ani fa bihi lajja ya kai mai tsangwama na dan Allah ka banni zuciya na ya imauta yayi nisa iza lam zuk ma'ana sharabal hawa da'ana idan baka ɗanɗana irin ma'anan nan na kayan mayan da masu soyayya suke sha baka ka mu eh to wannan wani abu ne na musamman wani abu ne na musamman da Allah ke ajiyewa a cikin zuciya saboda haka ko raudan manzon Allah ka je zaka ji ba abinda zaka iya tunawa sabila da soyayya to ina ga a ce yau kayi kwalli da manzon Allah a ce maka ga ka ga manzon Allah eh ai ba a magana wallahi ko mafarkin annabi kai idan ka tashi za ka ji ka daban ne kawai eh? Eh? shi yasa wato mu din nan fa yanda ake ganin mu mutanen sukan rude su ce wai innan wasu irin mayun mutane ne ka abun namu gaba ɗaya ya shige tunani soyayya ne wallahi soyayya ne wallahi ko ku idan kuka ɗanɗana irin abin da muka ɗana to wallahi wallahi ba za ku yi ƙasa da abin da muke yi ba mu abin da muke yi kawai ma taimako sabila da manzan Allah mu iya lissafawa shehu ya jamalu rasulillahi hayyar fikiriya mauta tunanina ya sa sabon manzan Allah a ɗarraƙa jula sa'uhu ala ru'usihim wanda in ana zaune a gaban sai a sunkuyar da kai hmm. ba mai iya daga ido yana ido biyu da manzon Allah ka annama ala ru'usihim at-tayr hmm. kai ka ce tsuntsaye ne a kawukansu idan manzon Allah yana magana sai su hmm. ba abin da kake ji kawai an yi shiru ne in manzon Allah bai ce komai ba to babu wanda zai yi magana idan manzon Allah yana tafiya sai ka gansu kawai suna gaba suna tafiya annabi kuma na bayan su yasuqu sihaban wal mala'iku tatba'u annabi ba irin eh, sarakunan duniya bane ba irin yan siyasa bane ba irin shugabanni bane na duniya shugabannin duniya ai tattalin su ake ana tanada su sai a sa a tsakiya sai a sa a tsakiya mutane su kewaye su sabila da ba ana tsoron kar wani abu ya zo ya same su amma annabi shi sai ya saka sahabbansa a gaba shi yana baya ya ce ku bar baya Allah ya ce ya kiyaye ni tunda Allah ya ce wallahu ya simu ka minan nas to ba na neman wani ya sake gadi na kowa ya je gida Allah ne yake gadi na kowa ya tafi gida Allah ne yake gadi na dan haka idan manzon Allah yana tafiya to sahabbansa suna gaba ne shi yana baya ba wai shi yana gaba sahabbai suna baya ba idan aka je gurin yaki kuma ba ku ya annabi yake yi a cikin darbuka ba ba ɓuya yake yi a bayan maza ba shine namijin da mazaje suke ɓuya a bayan sa yawa ce maka ga irin su sai na ali asadullahi wa saifullahi a fagen daga zai kashe sama da mutum ashirin ba tare da ya wayo ba idan ya tunkari magauta sai ya fasa bayansu ya je dungunsu ta baya sake juyowa yana kwantar da su ga su sayyiduna Khalid ibn Walid ga irin su sayyiduna eh, eh, Qaqa al-Qaqa ga irin su sayyiduna Hamza sayyidu Shahada. ga irin jajirtattun sahabban manzan Allah humul jibalu fasal anhum musadimahum ma zara aw fihim min kulli musqadimi wasal hunainan wasal badran wasal uhudan husul hatfin lahum adha min al wakhami al musdir al bidi humran ba'da ma waradat min al ida kullu muswaddin min al lamami sahabbai ne wanda idan kana son ka san waye su ka je ka tambayi badar ka tambayi uhud zai baka labarin idan ka gansa a bayan dawakai ka zaci shuka ne ya fito akan jigawa da ka gansu kyan ka annahum fi zuhuril khayli nabturuban min shiddatil hazmi la min shiddatil huzami ba su tsoron mutuwa amma duk da haka idan yaƙi ya yaki, sai su dawo su buya a bayan manzan Allah namijin mazaje sadaukin sadaukai ba matsoraci bane manzan Allah ba matsoraci bane bai taba tsoron ba wa ma haba malkan kattufa sha'anu arfa'u bai taba tsoron wani mulki ko wani mutum mai kwarjini duk kwarjinin mutum in annabi ya tunkare shi to shikenan zaka ga ya shi ya zauna jama'a wannan fa shine annabi Muhammadu dan me zuciya ba za ta yi shaukin annabi Muhammadu Allah ya kara mana san manzan Allah to a gefe guda bayan duk waɗannan can da ƙwarjinin da mahasin ɗin to idan ka zo ka auna shi a teburin ɗan adamtaka da bashariya ba za ka taɓa ganin wata bashariya irin annabi Muhammadu ba ma'ana ba za ka taɓa ganin wani mutum da ya san kiman ɗan adam wanda yake da halaye irin na manzan Allah ba yana da halaye masu kyau yana da ɗabi'u na nagarta hmm. yana da gaskiya yana da riƙon amana yana da kunya yana da kawaici yana da kyautata makwabtaka yana da kyautata wa bako shi yasa a ran da sayyidatuna khadija annabi ya dawo ranan da ya haɗu da mala'ika jibril annabi yana makyarkita ta ce ka yi haƙuri layu ziyaka abadan <laughs> Allah ba zai taɓa kunyata ka ba sabila da kana sada zumunta tasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'duma kana sada zumunta kana ɗauke nauyin wanda ya zo da damuwa ka ɗauke mishi nauyin shi sannan idan wanda yake da bukatan kuɗi ya zo kana ba shi dukkanin abin da ka mallaka saboda haka wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da hali mai kyau manzon Allah tun kafin ya cika shekara arba'in sunansa as-sadiqul amin mai gaskiya mai amana har bayan ya cika shekara arba'in duk da yakansa da mushrikai suke yi amma shi ne yake ajiye musu amana kuma saboda sanin girman amana a ranan da zai bar garin makka sai da ya nemo sayyiduna ali ya bar masa amanan yace ka isar da amana zuwa ga ma'abotanta don haka amana abu ne mai girma mm. inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة أبو نيمي girma. dan haka ran da manzon Allah zai bar garin Makka ya bar amanan mutanen Makka a hannun Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah mai gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sada zumunta ne sada zumuntansa har ya kai ga kowane irin mutum hatta mushriki da bayahude yana da haƙƙi na kyautatawan manzan Allah domin Allah ne ya ce masa wa in ahadun min al-mushrikin sajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana ko mushriki ne yayi makwabtaka da kai to ka nuna masa dabi'u na nagarta dan haka za a ce maka wane yana zuba kashi ko yana zuba shara a hanyar manzon Allah annabi ya ga a zubawa ya tambaya aka ce ba yi da lafiya ne annabi ya ce mu je mu duba shi aka zo annabi ya shi a gargara annabi ya ce ba za ka yi imani ba ya ce ai guri ya kure yanzu kan annabi ya ce ka yi imani na maka damanin aljanna ya yi imani take annabi ya fito yana murmushi yana ce Allah ya yanta wuyayi daga wuta saboda ni ba yahuda ne yana cutar da manzon Allah ya ishe mu ishara waɗanda suka fi kowa kaiwa matuka wajen cutar da manzan Allah dan babu cutar wanda ya shige a kashe wanda shine madogaranka kamar a kashe babanka to na hamza uba yake a gurin manzon Allah sayyiduna hamza shine bangon da manzon Allah yake jingina da shi ya samu sanyi ya samu nutsuwa amma wahashi da shi da hindu suka tsara yadda za a farauci na hamza a uhudu kuma aka je aka harbi sayyidina hamza sayyidina hamza ya mutu aka farka kirjinsa aka ciro hantansa aka gasa aka ba hindi ta cinye aka yanke hancinsa aka yanke kunnensa amma ranan da wahashi ya zo ya ce ya yi imani annabi ya ce mun yafe kun taba ganin irin wannan kun taba ganin irin wannan hindu da ta yi imani aka ce an yafe kai ran da annabi ma zai shiga fatuhu makkata cewa yayi duk wanda ya shiga gidan hindu ya buya ya kubuta ba da a kashe shi ba wannan shine halin manzon Allah makarimul akhlaq yace inna ma buistu li utammima makarimul akhlaq an turo ni dan na cika na cika kyawawan dabi'u shugaban kyawawan dabi'u kuma shine lokacin da kai nasara akan makiyinka to ka ce masa je kana yafe maka kuma ka hada masa da tukuici ma eh kamar mutum ya cutar da kai ya doke ka ya zalunce ka ya yi yanda dukiyanka dai salwance ya lalace daga ƙarshe ka zo ka gaishi ya a kan gwiwoyinsa yana baka haƙuri ka ce masa tashi karka ka damu gashi ka ƙara mishi da kuɗi ma ka ce je kana ya taimaka. to fiye da haka manzon Allah ya yi ran da annabi Muhammadu ya shiga garin Makka ranar fatu Makkata Abdullahi ibn Rawaha barjan manzon Allah mawakin annabi ya ɗaura hannunsa a kunne yana waka yana ce khallu banil kufari an sabilihi kafirai ku ba mu guri ku ba mu hanya al yawma nadrubukum ala aqabikum darban yuqilu al hama an makilihi wa yuzhilu al khalila an khalilihi yau za mu muku duka da mashi dukan kwaf ɗaya yau sai masoyi ya gudu ya bar masoyinsa yau sai mun kawar da kayi akan gangan jiki sayyidina Umar ya ga yana waka sayyidina Umar ya ce kai eh, kai ladabi ka bar waka a gaban manzon Allah a fi haramillahi wa baina dai rasulillah a gaban a haramin Allah a gaban manzon Allah zaka na waka annabi sai ya taba Umar ya ce da'ahu ya Umara fa inna zalika ashaddu alaihim min waqin nabal ka bashi wannan wakan ya fi musu sukan mashi zafi ya sa masu yaban manzan Allah sallallahu alaihi sallama. Allah ya saka muku da alheri makiya annabi suna jin ana yaban annabi da suna jin zuciyarsu yana ɓaci yana ɓaci ana ce annabi shugaban kowa babba dan babba sai su ce kar ku ce masa babba dan babba la ilaha illallah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna qawla me ya same ku me ya same ku an ce ma annabi babba dan babba hankalinka ya tashi da ku yi shirka da ku haɗa Allah da wani dan an ce ma annabi babba dan babba ga kuma annabi yana ce ma annabi Yusuf innal karim ibn al karim ibn al karimi la Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim babba dan babba dan babba dan babba Yusuf dan Ishaq dan dan Yaqubu dan Ishaq dan Ibrahim amma ga ka an ce ma annabi babba dan babba ka tada a'a a kare haƙƙin Allah wani Allah tukuna wani Allah ne za ka raba shi da manzan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah shi yasa idan kana son ka gane tantirin munafiki tantirin munafiki in kana son ka yi gwaji don ka gane waye munafiki sai ana zaune kawai kai shiru ka ce muhammadu rasulullah idan ka ga munafikin bai daga kansa ba ka ce ya rasulallah idan ka ga bai daga kanka ba ka ce ya sayyadi ya rasulallah ba zai ce da Allah ka bari ba idan kuna son ku gane tantirin munafiki sai mai bara ya zo ya ce a bani don Allah don annabi wa ya saka ka kuma ka da Allah da annabi wa ya saka ka wai an ce dan Allah dan annabi wai an yi laifi kenan to dama Allah ubangiji ya faɗa mana daga cikin alamomin munafikai humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yawm su suke ce kar ku ba mu wanda suke gurin annabi ko kuma in baraka ba mu dan annabi ba ma kai rike ba mu mun wadatu da manzan Allah sallallahu alaihi sallama. saboda haka manzan Allah irin wannan karamcin da ya shiga garin makka gima-giman kafurai suka taru wanda suka cutar da manzan Allah suka kakkashe sabon manzan Allah annabi ce ya kuke tsammanin zan yi da ku sai suka ce khairan akun karimun wabnu akin karim muna jiran alkhairi mun san zaka mana dan uwa mai karamci dan dan uwa mai karamci annabi sai ya ce ku tafi zan faɗa muku abin da ɗan uwana Yusuf ya faɗa la tasriba alaikum al izhabu fa antum tulqa yaghfiru Allah lakum ku tafi ku tafi yaghfiru Allah lakum Allah ya gafarta muku na yafe muku na yafe muku na yafe muku shikenan suma ibn al-Usal ya kace sabon annabi sun fi ɗari annabi har yace diyan da aka ganshi kawai a zo da shi a farauto shi kawai aka ganshi kuwa aka zo da shi ba a ma san shi bane annabi yace kun san wannan kuka kamo suka ce a'a waye annabi ya ce su mama ne sahabbai suka fusata suka tunkare shi annabi ya ce ku bashi ka ba mu abu ɗaya mu amintar maka da rayuwanka ka ce la ilaha illallah kawai ya ce ni ba zan faɗi ba zan yi imani da kai ba abu ɗaya ne imma idan kana buƙatan fansa na wanda aka kashe ko kana buƙatan a bada kuɗi a fanshe ni to ni ba sarake ne za mu biya idan kuma ka ce ba haka ba za ka kashe ni to ni mai daraja ne in ka kashe ni ba komai annabi ya ce ajiye shi na dan wani lokaci aka ajiye shi aka dawo da shi annabi ya ce kai imani mu yafe maka ya ba zan yi ba annabi ya ce to je ka an yafe maka sai ya fara tafiya yana tunanin yana cikin tafiya zai ji an ɗaura masa alshashi a bayansa an ɗaura masa kibiya a bayansa kawai ya ga har ya fita cikin sahabbai babu wanda ya bi bayansa sai ya ce kai wannan abin ya shige tunanin dan adam sai ya zo kawai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wani irin ɗabi'a ne na nagarta na manzan Allah bai taɓa rama laifin da aka masa ba a duniya bai taɓa ba man taqama li nafsihi qattu illa tuhi tuhikat hurmatun min hurmatin la bai taɓa an masa abu ya rama ba sai dai idan an keta alfurma daga cikin alfurman Allah to nan kuma ba zai haƙur ba har sai ya zantar da hukuncin Allah ba ya rama laifi da ka zo gurin man akwai wani fa ya zo ne zai shige ya zo shigewa ne kaman bako kuma ba musulmi ba ne kaman kai ne ka zo shigewa ka ga wani babban kanti na mai kuɗi ka ce kai wannan mai kanti ya more ya ji daɗinsa ya zo shigewa ya ga tumaki farare masu daraja guda ɗari suna kiwo iya ƙurewan gani bai ma san adadinsu ba ya ce lallai sahibu haza la zu hazzin Mai hmm. me wannan dabbobin kai ba karamin attajirin mai kuɗi ba ne annabi sai ce in aka ce naka ne za ka ji daɗi ya ce ai kuwa haba wa ai me wannan ya ji daɗinsa annabi ya ce kaɗa na baka sai yana tunanin me ya faru wane ne wannan kuma aka ce masa muhammadun rasulullah sai ya fara kaɗawa sai aka ce zo zo zo sai ana yana tunanin za a ce ai wasa ake masa sai aka ce masa akwai wasu ɗari ka hada waɗancan suna kwari ka zaje kaka hada a'a yana kadawa yana dautin ni ne ko ba ni ba ni ne na zamo min tubloniya yau kawai sai aka sake kiransa zo zo zo ya zo sai aka sake ce ga wasu ɗari tumaki ɗari uku tumaki farare balamaye irin masu tsadan nan guda ɗari uku aka ce gashi kaɗa su an baka irin kyautar nan da dai rikirkita maka kwakwalwanka ya taba maka notin kwakwalwanka ka san akwai kyautar da idan an baka sai ka ji kana jin ni ne ko ba ni bane kamar shehu malam salisu yanzu a baka miliyan hamsin idan aka baka a a bashi a zahirin in aka bashi sai aka ce sai a ce masa to akar maka lahu ga wannan miliyan hamsin din ka je tasha ka nemi mota ka koma gida to ba dai gane hanyar tashan ba karshe sai dai ya bata a nemi da za a kai shi sai dai a yi cikin a gidan rediyo ya ce da farko da a kai shi asibiti to haka aka masa arne ne ba ma musulmi ba ne yana komawa gurin mutanensa sai kawai ya ce kai ku zo ku shiga addini addinin wadata ya qaumi aslimu ya qaumi aslimu inni kad ji'tu min indi khairin nasi inni wajadtu muhammadan yu'di ata man la yakhafu faqatan ku zo mu je mu yi imani wallahi na zo daga gurin wanda yana kyautan da ba ya tsoron talauci wallahi haka manzon Allah yake yana da karamci haka manzon Allah yake yana da gaskiya haka manzon Allah yake yana da riƙon amana haka manzon Allah yake yana da haƙuri yana da juriya juriya abu ya same ka wanda ana tunanin za ka yi bambin sai a ga kafi kowa mallakan zuciyarka sai a ga kai kake murmushi kana ba wa mutane haƙuri ku tuna a yakin uhudu hmm. sahabban manzan Allah da yawa aka kashe su sahabban manzan Allah sama da saba'in aka shahadantar da su wanda aka musu niki ba adadi Abdullahi bin Ubayy ya zo ya fasa sahabbai ya kwashi mutane sama da ɗari uku ya ziga su ya ce kar su tsaya a yaki, su taho ba da a yi nasara ba a wannan yaƙi suka dawo suna dariya suna cewa ai dama mun faɗa muku kaza kaza kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goshinsa ya fashe jini na zuba ruba'iyya da tsorin manzan Allah wani ya harbi manzan Allah da kifiya sai da ya fasa hakorin manzan fasa leban manzan Allah ya karya da tsorin manzan Allah manzan Allah ya fada arami shugaban duniya da lahira da ya kamata kawai ya zo ya kama kuka ne a zo amma shi ne yake ce masa habbai kun nutsu ku yi haƙuri kun nutsu ku yi haƙuri ku nutsu ku yi haƙuri yana faɗa musu kalmomi na rarrashi eh ba matsoraci ba ne sannan ba rago ba ne sannan yana da juriya rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waƙarun wa ismatun wa hayawu yana da azma yana da hazma sallallahu alaihi wasallam a ce maka ga manzon Allah ɗansa ya rasu ɗansa wanda shine Ibrahim bayan haka matarsa ta rasu khadijatu bintu khuwailid bayan haka babbansa ya rasu makka ta yi tsanani dan manzon Allah an saka shi a fursuna sama da watanni yana yana rufe manzon Allah ba shi ba gaba daya familinsa aka saka musu takunkumi akan manzon Allah shine sayyidina abubakar yazo yana karanta wannan ayar wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kaziban fa alayhi kazibu wa in yakun sadiqan yusibukum ba'd allazi ya'idukum za ku kashe mutum dan kawai ya ce Allah dan kawai ya ce Allah to annabi ya kai ga garin makka ta masa kunci bayan wafatin na Khadija da take bashi kariya da wafatin sayyiduna Abu Talib da yake bashi kariya to annabi ya zamo babu wanda zai tsaya a bayansa annabi yace barin je ta'ifa ko dan samu wanda da su yi imani na samu sassauci na samu nutsuwa yana zuwa ta'ifa aka haɗa baki da wawaye sai jifa fafafau ta ko ina kawai jifa ana jifan annabi Muhammadu har sai da aka yi manzan Allah rauni jini yana zuba annabi domin kar ya tsaya rauni ko wani abu ko fushin Allah ya sauka mutane su halaka annabi sai ya buya a bayan bishiya ya buya a ba'if mala'ika ya zo da fushin Allah ya ce Allah ya ce ka faɗi duk abin da kake so a saukar ma wannan al'umma na wannan kabila amma mai annabi yake yi da ku zace ya buya ne yana ta kuka ya Allah da ka bari a kashe ni ne ya Allah kamar yadda annabi nuhu alaihi salam da aka kure shi aka kure shi yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin diyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara yace ya Allah kar ka bar kowa a duniyan nan ka shafe kowa kawai annabi muhammadu da ya tsaya a bayan bishiyan nan jini yana zuba a makyan sai ya ɗaga hannu yana ce Allahumma inni ashku ilaika za'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya Allah ya ubangiji ina ina koka maka halin da nake ciki raunin karfi na yanda mutane na suke min walakanci yanda nake ganin izgili Allah bani da karfi bani da dabara sai kai ya Allah kuma Allah ba wai na yi fushi ne in ya kun bika gadabun alayya fala ubali in ba kana fushi da ni ba ne ba damuwa duk abin da aka mun ba komai ya Allah a'udhu bi nuri wajhika allazi ashraqat bihi samawati ya Allah ina neman tsari da zatinka wanda da shine hasken sama da ƙasa suke haskawa Allah kar ka daura ni kar ka daura abokin gaba na kusa ko na nesa akai ne ya addu'o'i aka zo da azaba za a azabta da al'umman annabi ya kori ya kori mala'ikan yace ka koma ni ba annabin azaba bane ni annabin rahma to annabi yana da mallakan kai yana da haƙuri yana da hazma saboda haka dukkanin halayen manzon Allah akwai abu kwaikwayo a ciki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera kar a bar mu a baya fanko muna ce muna son annabi ba mu aiki da maganganun manzon Allah muna ce muna son annabi ba mu yin abin da manzon Allah yake so to da mu zamanto sa'in ilal hijabi gairi silahi kaman kai ne ka tafi fagen yaƙi babu makami kaga ka je ne a kashe ka duk soyayyan da babu biyayya wannan soyayya tana da rauni babu kan da za ta kai ka ana tsorace maka ma a haramta maka ɗanɗanon soyayya saboda baka bin manzan Allah ma biyayya biyayyan umarnin manzan Allah halayen manzan Allah zamantakewa zamantakewan yanzu mun cika da munanan halaye tsakaninmu kuma muna ce mu masoya manzan Allah ne aina nahnu min akhlaqi rasulillah ina halayen manzon Allah cikinmu manzon Allah yana ce mallam ya da ƙaular zuri wal amala bihi falaisa min Allah min an yada sharaba ta'amahu wa sharabahu wanda bai bar ƙarya ba bai bar faɗan maganan da ba haka bane to azumi ma gwara ma ya bar yin azumi ko na ramadana ne ma ya yi dan Allah baya karba ƙaular zur maganan da ba haka bane ka faɗa ka ce ai an ce wani kaza kuma ba haka bane ka ji maganan da ba a gaban ka aka yi ba ka daurar a gaba duk manzon Allah ya hana manzon Allah ya ce ma Abu Zarri ya kai Abu Zarri ina maka nasiha da ka guji giba domin giba ya fi zina muni ya ce ya yi giba ya fi zina muni ya ce ku in yayi laifi yayi zina ya nemi gafaran Allah Allah zai gafarta masa amma in kai maganan mutum bayan idansa to wallahi Allah ba zai gafarta maka ba maganan mutum a bayan idanka a bayan idansa ya fi zina ya fi caca ya fi luwaɗi ya fi manya-manyan laifuffuka maganar mutum a bayan idansa kuma ko laifin mutum ne yake yi ka zo kana gulman maganan ba wai nasiha ba ba wai kana faɗa ma wanda zai je ya masa nasiha ba wannan duk manzon Allah ya hana amma muna cin naman junanmu muna hasada ma junanmu muna mugunta ma junanmu ba mu muyin uzuri ba mu afuwa ma junanmu wannan duka ba umarnin manzon Allah bane dukkan mu mu haɗa akan tudun na tsira na halayen manzon Allah wallahi duk matsalan da kake ciki a rayuwanka in ka rike manzon Allah zaka samu mafita amma duk bala'in da ka ganka a ciki to wallahi ka rabu da manzon Allah ne saboda haka Allah ya kara mana sansa ya cika zuciyarmu da sansa Allah ya sa annabi ya cece mu Allah ya sake haɗa mu wata rana mu zauna mu sake yin darasi mu junanmu akan manzon Allah kuma Allah ya haɗa mu a gaban manzon Allah ranan alkiyama mu yi taɗi mu yi hira mu ce ba mu haɗu a masallacin kaza ba da wane da wane da wane eh ko ba haka ma ana irin wannan hira ana tunawa da duniyar nan ana tunawa ba mun hada a guri kaza har muna kaza muna kaza ba to Allah ya mana wannan gaman ka tarda Allah ya sa ran alkiyama annabi ya ambaci kowa da sunansa ya nuna kowa ya ce wane na da wane na da wane na ya ce junaidu na kar ku ce na so kai na ku ma ya ambace ku kun san a san manzan Allah babu san kai a san manzan Allah babu san kai a girmama manzan Allah babu san kai ba wai gwaninta ba ne ko imani wani abu ya zo na manzan Allah ka tura wani ka ce a kai je ka gaba kai ka ja baya wannan ba tawadi'u uba ne raunin imani ne da sayyiduna abdullahi bin abbas da sayyiduna khalid bin walid sun je gurin maimuna gidan maimuna matan manzan Allah sai aka kawo musu nono sai manzan Allah ya sha nonon sai ya bayar ma Abdullahi ibn Abbas ya ce zaha fahiya laka wa in shi'ita asarta biha khalidan gashi ka karba naka ne amma idan ka so ka ba mu kadi sai ya ce ma kuntu li usira ala shurbi rasulillahi ahadan ban isa annabi ya sha abu na rage ya rage wannan abun wai in ce ina son wani in bashi in ce ya shanye ba ban isa ba in aka zo aka ce na annabu to kafin na ce wa na shiga gaba ni dan fara shiga gaba ko imani na bai kai ba annabi zai cika min Allah ya gara mana son annabi wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alheri da mu tsaya a nan insha Allah Alhaji Jibril Allah ya saka muku da alkhairi mun ga karamcin ku Sidi eh, Ali Abulfaci Allah ya saka muku da alkhairi da sauran asiyat shugabanni shugaban zakirai ila zikiri Allah ya saka da alkhairi sauran